ranka ya da abin ya kawo ne a kan halin da ake ciki yanzu wanda ba mu taba ganin ta ba tun da aka haife mu tun da aka fara najeriya abun bakin ciki ne abin kwacin rai ne gare mu kowa wanda ike dan najeriya domin abun da ya fara kamar dan protest yara suka ce ba su raba an yi musu rashin adalci a kan magana 'yan sanda wanda ana ce da su 'yan sas da suka ce sun kashe wa'ansu mutane a cikinsu suka tashi da wannan protest ana fara da turanci abun kuma muna ganin ta kamar wasa ake kamar abun da za a yi a sa kuma sai abun kuma ya tayar ya zama wani abu daban har an shiga kone-kone gidaje daban-daban iri-iri kuma yanzu ana cikin wani halin da ba kyau a kasan nan shi shugaban kasa shi ma yi bayani ya doki alkawari cewa damuwan nasu zai duba mai zai yayi a kanta yana ma duniya cewa shi ma karan kansa ya fara aiki a kan bukatunsu da suka bani masa amma duk da haka mun gan an kona police stations an kona churches an kona masalaci an kona ko'ina to wani abun ya zama da damuwa shi yasa na ce bari in zo gun manyanmu wanda in aka gaya musu magana zai su yi su gaya ma yawan mutane mabiyansu su ji su don a samu zaman lafiya Um, mun ka bibiya ka ga cewa akwai damuwa kasan namu akwai talauci akwai yunwa akwai kisa yadda ba mu taba ganin tun da ba ana kashe mutane kamar akwai mun gan taburno mun gan akasina mun gan wurare da yawa to wani abun ya zama a duk a goma abun damuwa amma duk da haka muna so mu ba kowa su yi hakuri tun da gwamnati sun yi magana cewa sun doki noyi magana zai su kuma su sa a yi wani abokanta to mu dan ba su dan lokaci kadam don aka samu haka za mu samu lafiya don najeriya nan ai mu ce kuma kada a zuwa ce a lokacinmu aka yi rashin ba najeriya kuma mu da mu zama haifi na gaba ba za su zai su zage mu in ban mai da hankali ba kuma ba ma son wannan ba ba su mu ba shi yasa na ce bari so in ma bayani kuma mm, yaran nan da suka tashi akan yawon shawar ba su yarda ba kan eh, rashin adashin da aka yi musu su ba su da wani laifi a gani na amma tun da suna damuwansu kuma gwamnati suka ce zai su yi wani ba kai da an bara kai haka kuma a cikin wani abin wanda ba san halin su ba mu da aka yi ba sun shiga cikin magana yanzu har an fara ana kashe mutane da sauransu a yanzu a can kudu a jihar kudu yanzu a yi kone-kone da yawa musamman lagos da wajen lekin nan a yi kone-kone da yawa to a da tsoron mutane da ma mutane kar mu samu irin ayyuko ya taramako da tan a jihar kudu amin uh, arewa ba to muna godiya gare ku don mun san cewa ba ku sa ku yi magana ba da yanzu an samu tashi hankali a arewa gaba daya amma san irin kuka yi magana shi yasa har yanzu ba mu samu ba mu ji wani abu ba a can arewa don haka muna godiya